بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى ya filo ya guro gani bai karatu yi mini littafin alhaƙul mubin fi a hadisin rasulil amin sallallahu alaihi wasallam ya abu mustapha a muhammadu kabir igiya abdullahi alkanawi na fedun zariyo efunai gaci kaji sabon gari zariyo na wuce tishi ya makanta na yi ga misbahuddin na yanaki alhadisu sadis what is own hadisi ya wutu be gutu anyi ci to shi ni be guwe cetu gutu anyi an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallam إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم daga ba abu raira wato ci bai bayu wuga ga gattoci sako na kinkin yato ci bai amin shafiya na ga idha a hadukun min hi ga zandoro min ya musulmi jo gabe an ne fe bubo thumma ilaihi uci ucidajin da na wuce bu shi na bu shi cin na kina efa na launa kina da awo wuce da shi fawuwa haƙo bihi za na gagwa da na wuce ga wannan da fedoshi bu zumanin na loye gwadaji ko efa lote launa kina ana ana da nubu zai shuwe bi wuce na cike shi na ngagoya bogo eze na dufe ba ofe nwa dufe ba wuce wani shi oga an game abin wani a hukunci na nabi muhammadu bayi na cele ba betun wani wannan na jayi ladanin wuyo rawahu muslim hadisi ma muslim kuma ya ji wa alama na cigo kowa ga ya zami shigbo ma shigba bani abin ya ga ko ololo ya bayani ba alhadisu sabi wa tis'un hadisiyan utube guta an abi hurairata radiyallahu anhu qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha arada an yakuma min almajlis qal subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk sahihun rawawa abu dawud daga ba abu raira to cube bayuyu ga kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tuci su ku sallallahu alaihi wasallam wafi idza arada an yaquma min al majlis nga pa ga wanakin edufe bubu nga pa gulu naukin da menene bushe wa zai baube jamaji na ƙala waju gan subhanaka allahumma lilita ta wulufi ya tsoci wa bi hamdika fambagan bai bojiri ka lilita ta wulufi ya wai allahumma ya tsoci wa bi hamdika a caga fambagan bai bojiri ya wai yeliyota ta yi mai jin yabo ya wai ma nuna wani waye ko ashadu an la ilaha illa ant mi ya riga da ya wuce mai gore a sai toci astaghfiruka wa atubu ilaik mai wafufa gani bewani wa atubu ilaik mai ji tuba bai bawai sahihun hadisi wani ta zuna rawawa abu dawud alhadisu samin wa tis'un wutu mai wuto ta ci a to shi sun ji guba an abi hurairata radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليكل الحمد لله وليكن له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليكن يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاري أبو هريرة توچو ببيو يوغا وغا توچو صلى الله عليه وسلم آغا إذا أتص أحدكم abe ke zando roga be cici mini musulmi jona fal ya kulu wuji alhamdulillah e bo pato a wa toci wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yagi musulmi na gashi ba ga wana aw sahibu ko zabachu e amachu za tsambau zandoro diga pamba bi kangana wagan-wagan yarhamukallah su ku guyo zumanin wujigan alhamdulillahi na wani sharatu yau so ga alhamdulillahi ga kanga a badu wannan yawon kin da hadisin da ci ugbanin fa'iza ƙona lau yarhamukallah ya giwe kwaye yawon wagabe ga wagayyar hamkallah faliyakul wasu ke dagare gan ya haji kuma allahu su kuwe ba wa yuslihu ba lakum kuma zutulu da al'amari ba lakum bi mana amurakun bogo wani cicina wadda game guba ga ya farko yi alhamdulillah ya e gane ba ci yi ya ji kuma ba, wa yuslihu ba lakum wato na tuna yawa yi game ni mu ga yi yarhamkallahu hal hadisu tasi wa tisun hadisi ya shisundin nici an aishata radiyallahu anha an aishata radiyallahu anha qalat إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض آله يمسه بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البعث واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما رواه البخاري daga bana na aisha wato cube bayoyo uga ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwihu ba'da alihi annabi muhammadu hajji fe watu tsaya zan da ci jiminiya iyali wujo za mi wujo yi mi wujo wadu fe watu tsaya bai sokwe kewaye wawa na yamsahu biyadihi al-yumna egwagwalu yamsahu biyadihi al-yumna egwa albarka ko egwalo ga wajula afin zaibe wa ma mini ya liuja wani waya kolo cari gan alahumma rabbana ya wato shi waga yi tuna ji zawon gishi Wa waga yi wa waga yi kpa a zihibil ba rabbana zima na khalikan na suna ji zawon gishi nan hazihibil ba na gbaye batan nan soko wulaki abayu washfi soko saugun an ta shafi wagai tubusan la shifa illa shifa shifa'uk egun saddaba ni sai egun sayewai an la yughadiru saqaman egun yi babi wani ya wuce nanan wuye gusana la yi gadiru sakonan wa lubatan doro gwadana ka bana la yugadiru bi mana la yatruku saqaman maradan kenan na ga egun sando ci to sun wai gumi ako a ga to hude jin yabo amma ba ta yi da na kaza mu dan doro aliwe na mu jin yabo ga amma ba ta yi da na kuma to na to muhammadu ba ya yi aliyu jina ga egun sanato ba ton doro ke da na rawahu البخاري البخاري al حديث النبي hadisin na biyu ga ƙur'ana صغيرة ga كبيرة yi zadiru illa zawon gyale takada tun ya fuki ya mai takada na tunu lugwana la wala ètò léèfé wọ àyíjì tó kóró yìí pátá ń bá na ilà àṣọ àṣẹ́nà ó sànà ẹkùn òjì sọ́kì ayé ṣé àdísí yẹn gbúrú عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض sahihun rawawa abu da'ud daga wa abdullahi yin abbasan saku bai bayu ya zagu ba unga ga tushi saku sallallahu alaihi wasallam ga man adama ridan zandoro ga dada ba tantance bana roga da su miye tana lam yadur ajaluhu ajaluhu efu wani soko kaya wujin na na daba ta na na abe kide lam yado e kala kwa na ga gora yuna zo walo da na e fula zuwa fakala inda hu saba mirari wacce aduwa na ba shi ya gure ba tattace zugutawa ba kya ji faru illa afahullahu min zalikal marar sai su kogu sagun ta wucin

a cagawa ga kaga yi fusa la'azu a kan gaduwa na jin amfani a kan gwa yin batan yawon a kan gwa yan kuga fi kpayin lalaki abu ne damuwa yin batan da gbaku wadda amma ya fuga zo wada batan wucin a tsalla ya dabu ifu dabu na ya zace nkan wasu tuwo na asibiti dabu na lazalo na kin dembo kin nigeria na ina bai waje tuna ba ta fiye tuna zo jama'a musulmi ji ba ta da bai yi sun aduwa aduwa aduwa ga cibere aduwa wuce gama na bin homo da ya gaya wago ga fi amfani wa bai ke ka fula zuwa ya ne fewa maganin so ko gu sagun ibo aduwa nan so ko gu sagun ba ta nan aduwa kici yau gayi as'alullaha lazima rabbal arshi lazim an yashfiyaka as'alullah al'azim mi e ba to shi addu'a etu na wuce wani al'azim da wani rabbal arshi al'azim etu na wani al'arashi na wace na an ya fiye ka dusa ogun addu'an na ga nabi muhammadu gayi bai ya ziyo ya ba tantace zugugi zugutuwa ba hadisi yana ta zuna hadisi abu dawud alhadisul hadi wal mi'a hadisi ya shi tubenici an auf bini malikin radiyallahu an daga ba auf ege malik so ku be boyu qalu gam sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam gam yawana tuci so ko sallallahu alaihi wasallam ga. man salla ala janazatin a shiga ugo mai wani tuci soko sallallahu alaihi wasallam ga man salla ala janazatin afugi maliki soko bai bayu yi ga gan wani tuci soko sallallahu alaihi wasallam wuje kun salla na salla ala janazatin wani uji kundo ci sallah na wuci fe gan e ba duwa ni ba ya kunci na nga allahumma fir lahu hamu soko fabe kunne soko gunyu wa fu anhu soko ji sauki yu wa afihi soko ufo ganbe fitina kabari wa fu anhu soko jiron gwami wa afi soko wufo gani bi azaba wani yi lafiya lafiya ki lafiya ya ko wani wufo gani bi fitina ya kabari wa akrim nuzula soko ya ci bin waci ga yi kuce ba cuna wa wasu mudakhala soko a gugwala da ba laugada na ga yi kabarin a kabari gwayo waxil ubima'in soko ufunuwa wa saljin ufunuwa kankara wa baradin ufunuwa eku pata da kina yi wetin lile daga zunubi ushon wana kihi min alkhataya soko wuli daga tule fusion kama yunaka saubul abiyadu min adanas kendo na jali tufuwa boku daga shika wa abdilhu daran khaira min dari soko ko sai mi gwayo na da alkhairi ga mi ne ishe nan wa ahlan khaira min ahli soko tura bai iyali shi na da alkhairi ga iyali ne ishe shi nan wa zaujan khaira min zauji soko tura gani bai yi mi na ga ga mi ne ishe nan wa kihi fitnatul qabr sokotu gan bil fitina ya koshe su be su ga kabari wa azaban so sokotu gan bi azaba ne rawahu muslim hadisu na imam muslim gobe alhadisu sani wal miha hadisi ya shi sun ce tubaci an anas bin malikin radiyallahu anhu أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري ومسلم أنس جمالكي توشو بيبويوغا أنس جمالكي رضي الله عنه أنه مر على صبيان إفوندوشي أنس بيبويوغا جيشيغا بيزوزوجينا fasallama alaihim man kwanna wani man ita tace sahaba ne ana dan ni zai ja daily mai labin yin sarari tace sahaba jawon ana sidana abdullahi bin abbas dana nana aisha dana abu raira dana man ji da ta tace sahaba jawon hadisi na ja hadiyawo biyaji na tutiya kuto ni abu raira magaya fata ibuna yin wai tutsun idagu sun tutu tútù da yobe wani na gan fasallama alaihim in fe jigiwa gina ji sallama wa kawar wadda ya jina sallama zo ana fe jiga كان رسول sallallahu صلى wa sallam ya يفعله sallama na mai ilimi ya jigi wa gidi dana an ni ga nabi muhammadu da ya ja sallama kan doron wa gwa gana sallallahu alaihi wasallam nole ne ugwa ya sanye ziyo ya anas biya nabi muhammadu na gama ogun isi ji ga gba ya mu ga gina ji gama ya ji sallama zai gawana zai sokwai ibo gawana zai je darja gawana wai ji giwa gidi sallama sahaba nabi na ji ilimi aga yawa darja ga yawa nan ya e ji giwa gidi sallama ebo e ya sanya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga gba ma a tsabe jimama waje a ga fuca mawa ne waje wa wajen اتين kiburu yau etin yali الحديث الثالث والمئة حديث يشتو شتو شتوتاتي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم رواه البخاري ومسلم انا زون مالكي na gwaye man gibe na nga ke gwanna be su be boyu ya sahaba mu ciko na nan nula lauda ya nabi tun hali zakan boyna nu ga shi albarka yau ndaje ya dabe nabi muhammadu ya tunna nabi lo madina na maliki fe na nabi wairin doro ta ta adiniya kutimo wani ga wale kuti na larba maka ci fiyanwu na gato ya madina ci wasu fiyanwu ba ya cinye musulunci nabi muhammadu na la lo madina na sa yanan gabe kuti na to mun danna mun jin ya dabe nabi muhammadu ya da ya ana riwaya an do cewa ga alaka da wani da titiya maki rife da gumin fejin alaka riwaya an do cewa ga ya dubu jin alaka da da diutiya fi fesun yimi na yana sofe da kauna nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa imani uji biyu wa kalimatu shahada la da gimi to ya e gila gba e ga fetan da zo ce ga dai mi za rumi shi na shi e ba shi da kauna za adini za ak da kauna to a amma yimi shi be man jayelo so zagi ya baye tinye gbade na jifu makanta zai zai lugwa kwai na zagi zai e ba lo ga kugi da fi makanta ba kawai min doce ya gizan doce a daika ta ana zuwa malik dan na dai su fe lagiwa na sai ba ziyo sai ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gwagin na kpaya mi gwagin na waje dai mu yawai ana zumajin albarka ya gu fe da nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibn an ya gu ga nabi fe madina ba ya gogo madini mai mola mu da jin da mu yo mu jin da mai ko ko wuce ko annabi ga da wannan Anas bin Malik annabi ba albarka yo wa fedo ilimi arziki zuriya ana siye ka madina ba ne jirai kwalo da zuriya ji da ilimi da arziki kwata sai da majin ya zaburu je na mai mana halo jin da mai ya zaburu cini ya wangiyo sai so shiga fa alkhairi soko faiwa da khairi anas ga tuci soko sallallahu alaihi wasallam ga iza sallama alaikum ahlul kitab ga beke nishan ko yahudu zandoro mini jama'an na shauna ya gabe gumbe ina diga iga ahlul kitab nishan ji ko yahudu ji yahudu ji ga zai zai ga ayi lamitu annabi musa nan nasara ga gai ga min shayi jiminu febo a jigai daga ga ya lamitu annabi isa a gai di jesu ya lobe ne a ki da ma ce jesu le bai gwana jesu ga wani sokwa wani ga sokwa de gya wala a ki da nawa man na ga bolis na bejya zuma zibo <laughs> zuma annabi isa bu gan gumbi annabi mu eh, isa dikin ya ci laki da dide ci bewa kin do rewa de manta ci musulmi jo ga unna nabi nabi nabi ma ga laka zu yayi na sha o so gwa su <laughs> ibe bukata na al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ina igadi aljanna patana da bi muhammadu hu kafi luwa kafi luwa je gwana ga masahaba ne adde zai so koi bo ko anabi sa abu ne so ko ci ga inda ce lawo wa na lawo zai ji bo gana na saka ndaye bogi sai ru kwata alkhairu kwata mu jigin we bo gawa jigin we bo na walaya haba haba haba to an ni ga gbimi shaijo boli ga izaba gi mucho na bezu fa change jegba litafiyan injila wani. ga hannu annabi isa ga hannu annabi isa ga ko zandoro abbe shabawa annabi muhammadu jebana ya lobe wai ma kau dai a ji na tsawa annabi wunawa ya kagwa wani ya yi wurin wa bebe yau kada makallawa ba sun yau ya annabi kun kya ne nga abubakar jin ci da aljanna nga umaru jin ci da aljanna ba ta zanna isa tarika ndoro yana dini ba doja mata cikin ba za ta cikin buwa e kofar lapata wa gumi na yana nabi muhammadu bebe yana sallallahu alaihi wasallam galgwazan doro tawbe sunna da wallahi wa de latu wa de daraja wa de kaza e latu en soku yo e latu en soku yo zan do ci da yebo umma de latu ga yi en na jige kaza wangi jo wa de asiri so wa de fallahi wa babe waya mm wa babe yi so ya ni <laughs> insha Allah buna jahili zai fahimta fanyi yi sai yi sai yi na ce yi ke zan doci da zama ce mito zan doci bai buna a gama dai bu yi to kuwa so da yana muhammadu sallallahu alaihi o wadda la tukun sai da na abubakar ya zai mu jan ya nabi to so ji ya nabi muhammadu wadda darja yi to tuyanku sallallahu alaihi wasallam iza sallama alaikum alul kitab abbe ke mi shanji ko yahudu shi gabe gumbe musulmi ji a cikin ga assalamu alaikum na fakulu a nabi ga yana ya na dana wa alaikum ya e ga gumbe ya ma ya e ga gaga wa alaikum salamu Iji e fahimta ko wa alaikum hadith al buhari da musulmi. al hadisu rabi wal mi'a hadisiyan shetun cetu عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر قبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون rawahu muslim daga ba abdullahi gen sayidu na umar wasu kube ya doya zagu ba ba ga ga kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci suku sallallahu alaihi wasallam wafi izastawa ala ba'iri ga gutatin rakun yumbo shaji daidai tabo kharijan ila safarin wucatin ya gawa loshi kabbara salasan wajen allahu akbar gan zuguta sun makal uga ga wuce su, jiga subhanan ladhi sakhara lana lilisatu lufu ya toci allazi sakhara lana aza etu na ji dabba na foro yayi na wa ma kunna lahu yi fe zai ji paka wana foro su koyo ngala igunta tubu cha layi lobe ya wa inna ila rabbina yi ma lamunqalibuna yi bi aje ba fondoci ila rabbina da ba na jinina Allahu akbar hadisiya muslim الحديث الخامس والمئة حديث ينشط شتو بتشي عن أبي همامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم أبو همامة الباهلي صحابة وشكونا وغايب فهمتك خوارج الكافر amma sahaba na jike na ga haji kafira ya boga sayidu na aliyu na wani ga ajiya ga awari je kafira ya gaji haji kafira ga minal kufiri minal kufiri faru kafirin shiga ga yabbi cewa cike cina kida dide nya musulmi ji ga kafiri bai rayu giya wani sifa mu ci koya wari gano e za yi ga kafiri bai zawu e wani ga za yi ga kafiri a ga yana ta wula kya wani wawa gancin gala akida mu ci gya abu ma matal bahili fahimta mu da wani ga kafira ya ba hadisi na jibiya na biga yaro juna min al-islam kama yamruku samu minar ramiya e titiya musulunci au kama kala rasulullah sallallahu alaihi kendo na tanci waju tiya kwa bisan kendo annabi jaina amma man jiga na yau gwagan azu musulunci ba amma dai zajayo na ke alaka wannan muna nabi ga abubuwa ga tsoba mando na ga yasu gici kafiri na egwa ga akida wasu ebo na akida mu shiga fedu ya e gbọn wo wanda wo wanda wo e egi na magika nda to na. e da dela cin agin na gan gaban za to kawai zo ba gin gani e gaban za kanwa takwa da deo a zo te na wa galobo na kaulan karima egima wando mai duguri ba ne ebo akida boko haram ngoto ya akida boko haram akida awari jaro soja ile gie zuza ziwe zunda na ndawi kija ga kando wa ga wa loje ya dijima da fejin damuwa ga mu ga lo bogo wa ga mu lu chabe mutu da na ma ka fa mu lu musulmi amu dai wata ga yi fi boye manci jare jan harka ji biya ya majin daga musulmi kan da waje musulmi wa lugoji musulunci wa laula makanta qur'anu waje da waje salla e gimi shanga ya daje jufe di salla da bo wayla e gimi shanga gi ulada makanta be ti qur'anu na ga gi mu ma qur'anu ba daga ke gugu ba to ga rayuwar saya fi kpana anabi muhammadu abuwa mina sallallahu alaihi wasallam na gayi yin karatu mini littafi albarka ko nabo ne igbanin social albarka ne bai ga cibci na saku fagen da yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت wa وأتوب إليك